biyo bayan kace na ce akan aikin gina katafaren birnin shirya fina-finai a kano wato film village gwamnatin tarayya ta dakatar da kudurin wannan aiki mai taimakawa shugaban kasa a fannin ayyukan majalisa abdulrahman kawu sumaila ne ya tabbatar da dakatar da wannan aiki yana mai cewa dama dan majalisar wakilai mai wakiltar kiru da bebeji honorable abdulmumini jibrin kufa ne ya shigar da wannan aiki cikin kasafin kuɗi dangane da wannan batu ne muka zanta da jami'in hulɗa da jama'a na haɗaɗɗiyar kungiyar masu shirya fina-finai na mofan mutala balaraba baharu dangane da ra'ayoyinsa na soke wannan dandali mu babu wani abu da za mu ce illa mu ce daman hannun da ya bayar da dama ne ya koma ya karbe da hannun hagu dalili shine idan gwamnatin tarayya za ta fito kambama wannan abin saboda kuma ya kamata mutane su tsaya su nutsu su gano cewa shin ita gwamnati tana ɗaukar kuɗi ta saka a gurin da ba ta samun kuɗi idan da an yi mutane ba su fito sun buɗe baki sun ta hauma hauma sun ta sukar wannan abun ba idan aka yi gwamnati da al'umma su za su amfana saboda dalili fim kwaya ɗaya yana samar da harajin da gwamnati ke karba a jikinsa sama da naira dubu ɗari biyu wanda na tabbata ba wai a najeriya kawai ba a cikin jihar kano babu wani abu kwaya ɗaya da ake ike ba da haraji ga gwamnati sama da naira dubu ɗari biyu kuma ya kamata mutane su sani idan da an yi dandalin fim ɗin wannan fim village ɗin matasa za a ba aiki wanda akalla gwamnati ta fito ta ce akalla matasa dubu arba'in da biyar su aiki mutanen da suke cikin wannan masana'antar a kano kaɗai waɗanda suke ci a sana'ar fim kai tsaye ba wai ta wani bangare ba akwai matasa da mutane gaba ɗaya ba ma matasa ba akalla mutum dubu talatin da bakwai don haka idan maganar yin fim village hmm. gwamnati ta ce za ta zo ta yi ta tara yan fim ta gaya musu yau kuma ta waye gari ta ce yana cikin budget kuma an sa shi a doka ta dawo ta ce ta dakatar saboda an ce yin fim zuwa jahannama ne sai mu ce wanda ibada kyauta da hannun dama ne ya karbe to wani kokari kuka yi na wayar da kan al'umma musamman yan arewacin kasar nan na muhimmancin wannan dandali da irin alfanun da za su samu idan mutum yanzu a cikin Kano za a tara gidaje ɗari za ki je ki tarar a gidaje da uku akwai fim a ciki idan har da fim baya da amfani da ba a je an tarar da waɗannan fina-finan a gurin ba kamar mutum ne yana kasa yalo da aya da mangwar a bakin titi sai gwamnati ta wayi gari ta gano cewar ta ajiye shi a guri ɗaya inda zai je ya kasa wannan abin a samu tsafta a lura da kasuwancin da ike yi shine abin da ya fi amfana shine abin da al'umma za su amfana shine don haka mutane ba sa buƙatar sai an fito an musu bayani an ce ai an yi fim village kafin dan bim ya sa buƙata mana tunda kaga gashi su mutane su gamsu cewa wannan abu yana da alfanu gare su ba su gamsu cewa yana da alfanu bane hasada ce na ganin hasada ce na ganin cewar gwamnati ta dauki kuɗi miliyan dubu daya ta ce za ta yi fim village a yanzu aikin da akalla nan da shekara uku ana kyauta zaton a gama shi ne amma mu a gurinmu kamata ya ce gwamnati ta ɗauki miliyan dubu arba'in da shida ta sa a fim village kafin ta yi wa yan fim ta rama musu da sakamakon abin da take tara da yan fim suke tara mata a gaba ɗayan najeriya a cikin shekara idan sa satellite da kallon fina-finai na tasoshin duniya a gidajen mutane bai gurɗa tarbiyyar 'ya'yan da suke cikin gidajenmu ba babu wani fim da zai zo ya gurɓata tarbiyyar iyali a cikin gida har sai idan su iyayen yaran sun yi sakaci sun kyale su sun yi abin da bai kamata. to fa fitacce jaruma ummi ibrahim da aka fi sani da ummi zizi ta nisan ta kanta tare da yin allah wadai da wani rahoto da wata mujalla ta wallafa na cewar jarumar na miƙa gayyata ga duk ɗa namiji da ke da muradin aurenta da ya fito don a kasuwa take. Zizi ta bayyana haka ne a shafinta na Instagram inda take karyata wannan lamari. A ranar talatin da ta gabata ne shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu shirya fina-finan Hausa wato Mofan reshen jihar Kaduna Alhaji Abdullahi Mai Kano ya rasa mahaifiyarsa da ta yi fama da rashin lafiya da fatan Allah ya jikanta da rahama. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.